mutane ba a gan su cin rani suke karatu muryan jan yanzu an murya ta fi karfin sunnan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزم تار سورة الحشر المدني أيويننا madani daga madina aka sauka da su ya kunshi yayin shar munafikai da kuma tattarin arziki yanda za a raba baitmal kudin baitmal kuma da kaso da za a ba Allah da manzansa kuma da masu kudi kar su da juye baitmal su mai da dukiya ta su dai kamar yadda muke ciki a wannan rayuwa da kai dole ta dulata baina agniya minku kar wansu su dukiya a ringa juye juye an numa wadata kamar yadda aka bar kasan nan shi wane da wani yake da kuɗi ake sauraren shi na ga ma ko na almaji na yana kancin kure kofa da ina zama bashi da kanci a kofa yake in an wuce ma ko gairi shi ba yi ga gemu ga kamala amma shekara ɗayan da ya wuce aka bude masa kanci to wanda suke wuce ba sa gaishe yanzu durkusa suke gaida shi ma'ana ya kasance yanzu mutum baka da wani kima shi kana da dukiya sarki gani sace sacen yi yawa mutum ya gani ga shan Allah ya bashi kamara na halitta da komai amma ba dama a damar shi shi dai na da kudi to wannan duk ayoyin Qur'ani ya zo yana fayyace su cewa dukiya kare kai laya kona dole ta bai na agniya dukiyan kai ringa juye juye an numa wadata a bar fukara suna wahala A raba kowa isa. ba kuma rabban ba ce wai muna zaune shi a ce bahaushe irin kalman bahaushe bakin da Allah ya sage ina zaune ina zaune bakin da Allah ya sage to sai a duk malaika jibril kawo ma loma bakin ka kaga duk wadannan mangani ne ne na zama kishin wando wanda Allah ya kiyaye alhashir shine tashin jama'a a tara jama'a kore su ko a sa su su zauna dan shi kawai su sahabbai suna ce alhashir shi sa alhashir bani nadir don kalma hashir an bar shi ma'ana yana nufi tashin kiyama jama'a a tara jama'a ranar tashin kiyama yake cewa a cikin wannan ayan a cikin wannan sura Allah ya ce walau la an kataba Allahu alaihimul jala la'azzabahum duniya dunya wal akhirah yace da ba Allah ya rubuta ma waɗannan ba ni nazir da Allah ya rubuta masu korin a kore su a nan wurin bagina ba da Allah ya masa azaba nan duniya da lahira waɗannan bani nadir wanda Allah yake magana kansu sun ci amana lokacin da kurishawa suka zo a hazab suka gaici dillar ba duniya aka kashe dukiya aka kira kowa suka zo suka kewaye majina to ba hanyar da za a shiga birnin majina don ko ta ina an kewaye rami sahabai da manzo Allah suna tsaye suna gaji duk wanda zai sallaka shan harbe shi kuma an yi rami ya kai wata ɗaya an kewa shi kuma duk wanda ya tafi madina ya san waɗannan mutanen akwai taimako annon Allah ciki don shiga wajen madina wurare hudu ne yamma to yamma ba dama ka shigo don duwatsu suna na ajiye tsinu baki kirin ba dama la doke wala dan adam zai isallaka a nan wasu kasa shiga to hanyar arewa to akwai hanyar da za a wuce wani hanyar arewa hanyar za a iya wuce to shine da aka kama daga hanyar yamma zuwa hanya arewa aka yi rami wanda mayakan sun zo can za su zaga shiga da wanda aka gina majina aka gina eh, binna jami'a islamiyya ana aka yi rami wanda duk mayakan da zai wuce akwai arnin zai so shigo shi fada a cikin shi na ali ya harbe shi ya kashe arnin da yawa sun yi rami suna gaban rami in zaka sallaka shi su suke maka kibiya duk azaba nan suka tara shi ake gabas kuma duwatsu na shine uhubu ba dama sallaka gabas Uhud ba yinda za ka sallaka Allah ya masu wannan sara shi sa Allah ya ce manzon sai je Madina sallallahu alaihi wasallam wani gari ne kamar wannan su shigo su gama da Qur'ani lafiya to Allah shi ya san na yaki yanda ba dama a shiga cikin wannan garin ba Madina don Madina kewaye shi duwatsu kuma wajen da zaka shiga kuma akwai duwatsu kamar sagi su aka yi tsinu haka bakake na nan yanzu man zaka shigo Madina in ka duba gaba za ga waɗannan suna na kwanci a baki cire maciji a ciki ba dama ka sallaka zaɓin tsiya kuma ya kama a kafan ka ya tsage shi haka Allah ya zuba su to shi saura kuma kudu abin nan kudu mazuwa gabas to a nan wurin akwai wurin shigowa akwai wurin shigowa to kuma nan ne wannan kabilan larabawan suke saboda akwai gonaki a wurin to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je masa alƙawari ce kar ku bari a wuce a nan wurin suka yarda sun ce ai ba dama ba wanda zai wuce wurin to ahzab sun zo duk hanyar da za su yi su yi ba samu ba shi suka je suka sami Yahudawa. cewa ba mu dama mu kashe muhammad da jama'an san ba aka ba shi zai kashe ku sun ce ai za su yi da za mun yarda amma ban da sabar ku je za mu shirya ranar lahadi ko litinin za ku zo ku yi sun shirya sun gama da su to akwai cikin arnan wanda imani ya shiga shiga zuciyarsa ina daga cikin wanda aka tattauna ce ya zai gaya manzo Allah na son gaya maka mutanen ka yahudawan sun kiri alkawari za shigo yau ma sabar ni shi sa ba shigo ba amma ladi za shigo amma ka ban dama ni arni na musulunta yanzu ka ban dama in doki matakin da zan iya yi manzo Allah ce kai karya ya zaka iya yi ya ce kyale ne ka bani izini shi karbi kalmar shahada shi tafi da ya ji shi samu arnan ya ce ka ga kar ku haɗe kanku yahudawa yaudaran ku suke yi suna so su ba ku dama ne su kashe manyan ku za ku ji abin da su gaya ma zai ce ba dama a ba su dama ku fara ba da manyan ku su mika ma muhammadu yanka su kafin ku ce to ai zamu jira shi suka ya ji ya sami yahudawan ya ce kaga na daga cikin wanda suka zo jiya ko wallahi waɗannan arnan sun shiga ciki ba su ci nasara ba suna komawa kuma zan zai kama abin za ku gaya masu ku ce su zabi mutum goma manyan manyan su ba ku kurike kafin su wuce shi ce nan shebir yaki haka an waye gari waɗannan sun zo kurshawan sun zo sun ce kaga kasanmu ne yanzu kun shiga ba ku ci nasara ba za ku bar mu da muhammadu abin da zahi ku mi kamar manyan ku in ba ku san sira ba muna rikewa don ku zo ku taimake mu sun ce a ah. jaman fada alkawar ya ah, kariya mutum kwaya daya mai tunani mai hangen nisa to haka ake so musulmi hmm. Eh, musulmi mai tunani mai hangen nisa shi ya fi musulmi jamu kamar yadda muke zuba arewa yanzu a zubai ga masu hankali ga masu tunani in ka lura ma a tazance zamantakewa aure da dan boko da malami da masaraki da tarka aure mu ɗaya ne yadda talaka yake ma matansa haka mai kudi ke haka malami ke yi to biya mu ɗaya ne haka ka yi da wuya ka gan wani na zuwa da iyalinsa ana tattauna farko amarya ne za a yi wannan amma daga bai sa babban liga irin ga buge kwano yana wucewa shi babba ne tafiyan ɗaya ne da basara ke da koma wayi haka rayuwan yake babba ne shi ba ruwansa farko dai marmarin za a yi amma daga baya shi babba ne shi da telebijin da jarida za a karanta gina eh hawa ne ne eh, eh. shi ke ina rayuwa mu kenan ina shigar murya shigar murya mm, mala ya ce da Allah na karatun ne yake da aikin su da ba matima ma ta yi sai mata mangana ba wannan to tabi'an ne haka su ko matan ba sa ji ijiya wata take gaya ce kawai har kawai ta ringe waya ta ringe ma mazan waya an mata wazi ki kuma an ce baki da miji ce ta lambi menene har kawai kicinan ta ringe ma mazan waya ana mangana ana surutu akwai gyaraba wanda yake wannan gyaraba ficinan gyaraba ni wai muna rukuwa ruwa na mun sa abin da yake kasa kuwa wallahi abubuwan suna kasa fa kawai rahama Allah buke zaune wallahi bala'i ya isa inda ba kwa saman kuma duk barnan da kuke gan a sama da rashin shugabanci da yan babar da yan dish iskancin nan farko aure ne fa kuma me duk inda kake sanin da tarbiyya kyau ba za a samu wannan iskancin ba abin ne na karkashin aure ne yanzu ba ba manyan yanzu wanda suka zama yanzu ba su ne shekaru talatin suna biyu ke da a biyu madara zaka je ka kwasa da mun bi yan wamu mun je biyu ke yadda kake sun majina me majina talibi zai je duk akwai ranar nama daban ranar abinci waina daban ranar kaza daban a ci abinci saura ai su ne manyan yanzu amma wannan kudin suka cinye suka doki wasu kudin suka tura yayansu suna ka da su a nan lokacin lokacin lokacin ubasa lokacin lokacin abin nan lokacin gawan da murtala wannan lokacin ne su kula shi da aka ba wasu yan nan da wannan kudin suka bi birtaniya suka tafi iran suka zo hajji su kula shi na talibi na jami'a ta yanzu kudin ma da za a ba da a shiga jami'a ya gagara kuma wannan kudin ba wai baya ina nan fa sati shi ake yi komai za a yi gashi yanzu za ki samu kudin ma shi ne ji an talaka wasu rigima kuma ba ka san ba za ka zo ka shiga gida ba haushe yanzu zai gina gidan haya ko gidansa da kaburi da eh, eh, shi da kaburi tako goma ne <laughs> tako goma duk gidajen da ake haya yanzu ka shigar ka ware kaburi na ka taka goma to sauran shine dakin to wani yin al'umma ne wannan wace al'umma kullum a takurai a takura a waje takura a rizki a takura a gida wala akwai almaji ne kama gida nan shi ka ji ka abun tausayi gida shi ka ce kaburi kuma ba naka ba ne na Allah ne me na tashi hankali ka zo ka ma ka mace a gida cikin wannan zafin to waɗannan rayuwar ba zai ba shi sha na aure sha na aure shi ke kawo zamantakewa na abin nan to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ci wannan nasara a mutanen wannan shi da aka zo ahzab sun kasa shiga suna nan daga baya Allah su ko iska mai tsaki. suka gudu to wannan ne suna koma gida shi manzala ya zo dama tun da sun kira da ba ci nasara manzala bai ce masu komai ba da manzala ya je gida zai cire kayan sashe shi na gida samun shi ya ce Allah ya ce waɗannan da suka karba alkawul a fito da su aka sani hmm. to jala a nan wurin akwai da aka kashe bani nasu da ba ma jala a nan wanda suka kama mace ne kasuwa musulma suka yayi ta suka kira alkawashin Allah ya ce a kore su kisa yahudawa suka samu wani dan falsin yanzu sun ba shi kudi wani dan yaro mai shekara 21 haka wani gabu gabu haka ana sa shi telebijin ina zagi laraba ya zagi manzo Allah cewa ai ba ba an kashe bani kai muka ba an kashe wannan Muhammadu nasu bai yi kaza ba babansa ne yan gugurmaya na Palestine ba a mai shiga Kirsanci. shi laraba su sa shi Birtaniya yi mangana ai ike cewa jala shine laula an kataba Allahu alaihim jala ba da Allah ya wajibta ya rubuta masu can azali cewa koransu za yi ba la'azzabahum fi duniya da Allah ya masa azaba nan duniya kafin lahira to jala shine Allah ya ce da su su shiga su bar gidansu su doki kowane jaki da doki su doki gurgudun kayan su sauran su bar ma musulmi yuharbuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina yace hadathana muhammad bin abdurrahim hadathana sa'id bin sulaiman hadathana hushaym akhbarana abu bishr an sa'id bin jubair qala kutuli bin abbas suratu tauba qala suratu tauba hiya fadiha yace ana kira suratu tauba suratu fadiha saboda za a gan shi wani wuri ana ce suratu fadiha ba lalle suratu tauba ba ma'ana suratu fadiha suran da ake yayi munafikai da arna a kiriya duk komai shine fadiha a yaye duk abin da yake aboye boye hmm? tona shiri shine fadiha eh saboda da kurishawa da menene ko su zo to in a waje ibn masud a tilawa ibn masud ana kira tauba bi ma'ana suratul fadiha kurke wannan abu don in za maka irin interview na jami'a islamiyya irin waɗannan abubuwan da ake kira ibn abbas sura kaza me yake kirawa in cilawa ne zaka shiga kulliyatul qur'an duk irin wadannan za a iya ma wannan ma zalati tanzilu wa minhu wa minhu yake cewa cikin sa bai gushe ba yana sauka cikin su yana sauka har ai zuwa kashe hatta zannu annahum lam tabka ahad minhum illa zikra fiha domin a cikin turar ta tauba ake yayi munafike ake yayi munafike ake fada kaza ake yayi kafirci ake yayi kaza a cikin su shine tanziru yana sauka wa minhu sha'an kulli kulli kaza ba shi kulli kulli kaza tafda annas ina faɗa masu abin na cikin tauba Allah yake yi bayana cikin wa minhum allazina yu'zuna nabi wa minhum man yalmizuna ka fi sadaqat wa minhum man yaqulu idhan li wa minhum man ahada Allah to duk irin ayoyin ake fitar da su a fadhasu lam tabka ahadan minhum ba wanda yasa a cikin munafike sha mana alaman su don ciki suratu abin nan ne Allah yake nuna ishara cewa minhum allazina yu'zuna nabi a cikin suratu tauba ne aka faɗa wannan a cikin su ne Allah yake cewa minhum man yalmizuka fi sadaqat wanda yake da saraka yana nuna cewa yana nuna abin wa minhum man yakul idhin li wa minhum idhin li za ta fiya ki ce ni ai amana izini na da uzuri ashe munafiki ne to wannan suratu tauba shi ake kira suratu fadiha suran da yi munafiki ya sa sa fefe ko ya gane su illa zikira duk wanda yake munafiki alama Allah ya bayyana su shi sa ibnu mas'ud yana kira suratu suratu fadiha suran da yake yayi munafikai yake fayyace su yake kunyata su aka ce da shi kuma kala kurtu suratul anfal ya ce suratul anfal ya ce yayi ba ba kiran suratul anfal kala nazarati badar ya ce shi ya sauka ne a cikin surat badar ya ce su an fara baki da ya sauka ne yana mangana abin da ya shafi yaki na badar ya ce abin da ya fara ya kunshi kenan qultu surat al hashir ya ce surat al kala nazarati fi bani nadir ya sauka ne a cikin surat bani nadir to ya gama kenan dalil shahid kenan cikin karatun ya ce hadasa na hasan na fatan gane ابن مدرك حدثنا يحيى ابن حماد أخبرنا أبو أوانا عن أبي بشر عن سعيد قال قلت لابن عباس سورة الحشر ناتي سورة الحشر شيتي مي قال قل كتي سورة المغرب كتي سورة بني نذير سونا كجلاء سونا كقرسو سورة ياسو كان كتشكوا أما كتي سورة الحشر كان نفي كما تاشن كياما كينا فأما الحشر معنا أن لا يا sa an kwashi bani nadir an yaye su an tura su can haibar babu kawali ma qata'tum min linatin lina duk dabinon da ba ajuwa ba ana kira lina duk dabino in ba ajuwa ba ajuwa kuma da na aje maka nan sun cinye da na son nuna maka ajuwa ina nan baki ne shi ne ka ci bakwai da safe ba wani sihiri ba wani abin da zai dame ka duniya na ko ciwon ciki ko na ku ringa tura na su maku madina ina nan ga shan kawo na nan masu azumi da cinai da alhamis su ringa cinyewa sun kare da na aje maku ne ajuwa baki ne haka dan karama haka bakwai ka tashi da safi kafin ka sha komai ka ci guda bakwai ko guda uku ciwon ciki da wani irin sihiri da wani dudle gima babu kai babu shi guda uku ya yi akwai kwallo kaɗan ne kwallo daga majina ke sama ina kira ajiwa eh manzala yi mangana kansu sallallahu alaihi wasallam dama yana da sada mm. amma yanzu ba shi da sada da yawa kai kage masu kudi ne zai so da babu shi ana yana yana shi da kace na irin na na dutse annan ka sai an kawo shi mashariki ce maka shi shan canja ma annan da ake ma mutanen ruwan riya a ce ruwan zanzam hmm? ba wannan ba akwai wani bakin da ranar na fito da shi anan dan ina cikin ulba ina cikin wani abu haka daga majina wani almajina ne kama ana ke ajwa to lin shine duk dabino nau'i dabino guda saba'in inda wani abu ne mu muna gan shi dabino ko wani dabino yana da alaman sa shi sa bararabe ya ga dabino sai me launin wani sa mu da muka zama madina mun ka gan dabino ka san me da kyau kaga kai dai mutum ne bai taba sani zai ga amma dabino kana kallon sa kowane nau'i da sunan na ku dabino marmari da koshi maganin yunwa na abinci ne marmari ne da koshi a bayayi ajiyo aka zo ku tura sai maku ajiwa ajiwa dai na bafa ku waje ya aka yi ne ya ba ji a Allah yana so su masu dan azabtawa ne su su jin zafi amma <laughs> ana ji ina ji da su sha azaba ne kawai su ma hmm. ma me ya sama babu ne same shi ike cewa mili na milinatin lokacin da aka kewaye su bani jirin nan suna da katanga ne da sun ji manzala da su shiga ciki suka katangansu su ba dama ka sallaka kamar ganuwa da kuke gani suka kewaye gidajensu suna da kofa suka kulle shi suna nan a cikin kofa na duk mutum da zai doso shi su harbe shi duba ganuwa yadda yake a kewaye gari haka kuma sha zuwa sai a kofa ne duk musulmin da zai shiga sha harbe shi sabai kuma sun kewaye wurin su kuma suna da rijiya a cikin suna da dabino a ciki suna cin kayan ko shekara nawa suna can to akwai manya-manya dabino da suke waje ana kira lina to shi an laifin sahabai su fara sara icin nan bayan hudu kuma da dukiya da na ka ka sha leka ce kai muhammad ba kai ka ce fasari ba ka zaka don me kake yin kamar ice to shi sahabai suka ji wani abu manzo Allah ya ce da ku tsare ne Allah ne ya ce ai Allah shi ya ce kayansa ka shi shi sulaika muhammadu yaya ne shi ne Allah kwanta da hankali sahabai ce ma qatatu min linatin aw muha menene fa bi iznillah Allah shi ya bada wannan ba garin su ba ne, Allah ne ya sa ku yi shi sahabai suka samu nutsuwa da suna gan ana wannan shi suka ce to ayi sulhu ayi sulhu aka bude kofa aka nemi manyan su aka nemo wani abokin su da yana tare da ya musulunta mutum majina ne aka ce a yanke hukunci dama manzala sun bar cewa manzala ya hukunci sun ce a ba su manzala masu hukunci a je wancan abokin su da ya musulunta ne a kira shi je hukunci shi kuma lokacin an je yakin an je yakin gazuwat ne yana masallaci an masa kibiya kibiyan kafansa ya kumbura yana masallaci shi manzala ya ce a ja dukko shi aka hauka akan jaki aka zo ya zo ya ce to mutanen ka sun ce kai zaka yi hukunci ya ce ka san inda za a yi matansu da ya'yansa shige da su majina rabar duk wanda ya balaga kai. eh gashi zai mutu ba su suka jawo masa ba hmm. shi zai mutu yanzu manzo Allah ya ajiye shi a masallaci na kula da shi she dama na sa kashe shi ya zo ya samu dama kansu ce ai duk matan da yaran zuku raba ganima a fitar matan su da yara za a kai su madina raba amma duk soho da wanda ya balaga duk a yanka su shaka haka rami a kofar gidansu to suna ciki ba sun abin da ake yi ba sha jiya a ko goma me wai tattaunawa ke sha za yanka su saki dukku goma har aka gama shi aka duki ayansu da bazan su aka raba abin da Allah ya maske na don azuman lafiya to mana wannan hukuncin nasa manza Allah ya yarda wannan hukuncin ah da ya ce shi ya ce ai Manzala ce shi inda Manzala zai hukunci ba za a faɗa haka ba shi suka rena na manzo Allah shi suka ce su ne shi kuma gashi azabin nan da aka zo shi gashi an je mutuwa ya kan wannan cutar. shi kuma yana tare da sai kulle kulle da suka yi shi ya ce kuma da ya fara manzo Allah ya ce wannan hukumci ya dace abin da Allah ya ce da su da aya malam su zo sun yadda a kulle kofa da kafiran sun shiga fa ba wannan an ne musulunta ba da shiga da za a mai da musulmi suna na shi baki da masu dibayi kuma a jini ya gama kina fa a wai gara sabar fa kuma za a zo su manzana ba sani ba fashe shi duk jama'a sun shigo a cinye madina a karkashe annabi da sauransu shi wani musulmi ne ka wannan dabara wuce kuma a bar su in yaki sabo zo sun ci nasara fa me za a yi da waɗannan a ai wannan ai suke so a kashe in ba arnin da ya musulunta a cikinsu ba da kwaya san me zai faru hanyar su kana shigowa majina zaka shigo fa kana shigo majina matan al'umma mun zalla suna nan da su za fara kwasa to sha ji a gama da musulmi an yi ittifaka an gama mutum cikin su ne zo ya faɗa ya ce manzala ga yin Allah ce me zan iya yi sun gama da mu shi Allah ke ce mu in kana da taimako ka zo ka yi to ai wannan taimako. wannan taimako aka yi da yi wannan taimako shi Allah ya bada nasara in ba aka ba da wannan mutum yayi kuskure ma waye gari zuwa za su yi ba yanda za a yi su ban na dirma suna so su taimaka kurishawa da ba mu kawo ma gama jini kawo kawo za a yi shi Allah ya fito da wannan nasara daban to shine manzo Allah ya ji zai saka kayansa shi Allah ya tura jiru ya ce in kun bar waɗannan mutanen kurishawa za su saki dawowa za su hada kai gama da ku ku share su a ban kaza shine ike cewa ma qatatu min lainatin jawabi na kan lokacin da suke cewa me yasa ake kashe me yasa aka yi kaza me yasa aka yi kaza Malam lam takun ajwa duk da bin da ba ajwa ba ana kira lina nakhla shi shi ɗayan dabino nakhla shine duk ɗayan dabino nakhlatu shine li malam ta kuna Ajwa aw wani dabino sunansa bari bariniya nau'i ne daga tamurin shi kuma dogo ne haka to su biyu ne kawai ba ajiwa ba sunan dabino ne wannan nau'i ne daga dabino ake kira barniya ya ce hadasana kutaiba hadasana lais nafi an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam harraka nahal bani nadr manzala da ana yanka ba yanka ci to ku ne ƴaƴan dabino wa qata a yanke wannan dabino suna ciki buwaira wurin da ake kira buwaira wuri ne hanyar majina yake wannan ana kira buwaira wuri ne wuri ne wanda dabino yake buwaira ake kira ma'ana ku rubuta mudu buwaira wannan dabino na bani nadiri na wurin da ake kira buwaira fa anzara Allah ta'ala ma qata'tum milinatin ba ku sare wannan icin ba au mu kun kyale shi ma ko kun bar shi a sayi ma ka'ima ala usulina ina tsaye to fa bi iznillah Allah da iznin sai wannan ba Wani ne saka ba shi kuma Allah ya san cewa menene ne bani dadir suka kulla da musulunci kuma Allah ya yi wa ne wali yukhzi al na duk ibakanta ma fasike da suka hada kai a gama da musulunci babu kauru wa ma afa Allah ala rasulihi abinda Allah ya tattara ya ba manzonsa ya ba Allah da manzonsa shine ganiman da aka samu na Bani nazir abubuwan da aka gama akwai dukiyar ta da yaran da aka samu da dukiyoyinsu tunda ba ba yaki aka yi ba ba wani abu aka yi ba to a ware na Allah da sa tuku ya ce sana ali bin abdullah sana sufyan gair marra an amr an zuhri ya ma'ana sufyan ya rawaito wannan ba su daya ba a wajen amr an malik ibn aus ibn hadath eh, ibn hadathan an umar radiyallahu anhu qala kanat amwal bani nadid abinda aka sam dukiya na bani nadid bima afa Allah ina daga cikin wanda Allah ya tattara ne ya ba manzon sa ba yaki aka yi ba mimman lam yujif muslimuna musulmi ba su da bayan yaki sun tafi ba lam yujif ma na tafiya ba fito da yaki ba ma lam yurjif ma na yujif shi na fito da kayan yaki a yaki shi ne yujif hmm. mimma lam yujif muslimina alaihi musulmi ba su fito da yaki ba ne ba yaki aka gabza ba bi khairi dawakan su wala rikabi wala abun hawa na abin da ya shafi abin nan rakuma khairi Eh, dawakai ne kuma rikabi shine rakumai yurjaf ma ja, ma'anan kana so ka kwanta kona haka shine yurjifu ma'ana ba da kayan yaki na dawakai da rakumai aka je aka yi wannan ba kawai shiga aka kewaye su Allah ya ba su nasara to saboda ka gani man, za a je Allah da manzon sa ringa ce da fakirai a ringa zuwa yaki da shi sha sama musulmi fa kanati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan gani mai kasance ya kasance khasatan ya zama na manzala ne yunfiku ala ahlihi ina ce iyalinsa cikin minha nafakatan san sanati sanatai ko sanatihi shekara eh sanatihi ko eh shekara ina sanar da shekaransa ina ce su kuma ya ji alma bakiya fi sila sauran kuma ana sai kayan yaki okura'i da angarman doki hmm. eh, a ringa sai da su ana yaki da su wa uddat fi sabilillah wannan dukiya an sai da shi ne domin a ringa zuwa fi sabilillah da shi hmm. na fatan gane wannan hmm. kura'i shine jam khair yake cewa babu wa ma atakum fa fakhuzuhu abinda Allah ya zo manzo Allah ya zo maku kurike ba wani zabi a ciki yace na Muhammad ibn Yusuf na Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alakama, an Abdullah qala la'na Allah la ya la'anci alwashima wanda yake doki alura icaccaka jikinsa ko bakinsa ko wuyansa ko annunsa gini ya fito shi doki kwalli yi rubutu saka to ya yi baki shi ga rubutu ya saura to shine washima yanzu mata da yawa suna yi zane ne she sha yi haka caccaka shi sha rubuta wani a yi zane gari ko ayi yi zane menene to mafi yawa mutane maroko suna yi sa wani su kuma nan za a caccaka ana mafi yawa kuma mutanen na mali suna yi sa eh, abin nan niger za ga matansa an caccaka nan sha sa baki shi ga nan baki karan lema wannan kuma sha caccaka nan wani kuma sha yi wannan sha yi rubutu to wannan alwashi ma wanda ya yi kenan wani washi ma da wanda ya yi duk an lalace su eh, an kawo ta ne me faru ne to Allah ci abin nan ko da Allah abu da mana fahimta ka nan abun ya mana yawa a dan tar da injin komai zai ka je ka tare da shi in mai tosai ne kuma wani kawo dubu a sayi mai ba laifi amma na da almajiri masu rowa a tar da injin guda sha ko mi za a ce malam ko ruwan da dana shi na jawo muku ruwa ko da yake Allah ya saka maku alheri a ta da yanki guda sha kadan haba zaba ya yawa me ba ke kuma kullu ba ce kuma ha malam jafar kullu ko fi'il lazimi ne a cikin ku akwai masu alai amma wai kullun ba kai garba ka karbi kudin jami'a ba ce da shi ya kunne hada bude bohun don kare shi ya karfi ce bohun bohol ya zo nan tashe shi don mu samu hutan abu da fankan nan iya karshe mu dan taba eh zafin guda biyu ne wani na nan yadda zai shiga gida shi sun ko zai ba da gada eh, kudi ba da shi kuma ga zafin rana eh, kudin ce fani babu wannan wato abubuwa guda ne eh. eh. eh. farko an na ce ga cewar a ainihin wato annabi sallallahu alaihi ya yi ya kawai ya gina ya afka mutane idan muka kalla abin kaga shi sai malam mutum ba in ba mutum ba shi da hankali yanzu abinda Amerika ya yi a Iraq tun lokacin manzan Allah zuwa har lokacin Abbas ba yi irin sa ku kunna wannan abinda aka yi Iraq kawai al'umman da aka kashe da mata da yara da al'umman da aka pompe su da yakin da aka yi faracin da rayuwar manzala har ya gama mutane nawa aka yi yaki a lokacin manzala mutum saba'in aka kashe a ta badar fa odu aka kashe ma musulmi kuma saba'in ne yaki da manzala ya yi shi a duk duniya na baki da ba wuce wannan abin ba shi daidaikuwa wanda suke zuwa suna so su yaki manzala manzala ya tashi rama to yanzu babu ɗaya aka jefo kasan gaza kawai ka dubi adadin da aka kashe gaza mata da yara da tsofaffi da mata masu ciki babu kwaya ɗaya banda wanda suka bakin su ya karka wai ke mangana iraq in kurku kuma kawai wanda aka yi masu wulakanci aka yi luwati da su sun fi wanda aka kashe su baki ɗaya yakin da aka yi na lafci manzala ba wuce mutum 170 ba munafiki ne waɗannan bani nazarin da aka mangana a kansu wanda shi ake mangana waɗannan mutanen Allah ne sun cewa a ayake su shirin da suka yi da babu manza Allah babu ajini ba komai kai ba kwana ne wasu suke bude fanka na ba kuke bude ku a'a me haka Cale shi shi sai ne ke kulle shi mana ba kuke kunnawa ba kyale su nan suke kwana sun sai da ake cinya je ta a rage wutan ka dan ko ciki don a samu biyo nan a rage wutan mu dan shara abin nan makara a don an ciro buhun kuma zai kone ne shi kadai sannan kuma da mu musulman mu na sarkar rawa wanda suke neman wani da bayan gashi fa ka san yan boko haram da aka kashe a nan sun fi abin da aka kashe aka kashe su manzan arnin manzan kashe yan boko haram kawai a nan da gidan da aka kashe da lokacin tasiri yaki ne manzan lam uwar uku ne wanda aka ci nasa sauran shaje na a yake su a shigar su musulunci kawai amma ya kace kace azuba da gini shine badar kuma ohudu su kuma suka kashe musulmi saba'in to me ya kai yaushe maza ya yaki shi ne ba shi dai garkan da ake tafiya su bayan su ake ta yaki a gaza a kashe musulmi miliyoyi a kashe su fito su kashe su shi ne ya kai kuma da ba yaki Allah ne ya ce da shi ba kuma ka fi Allah rahama ne shi ka ji ka yi bayani a lahira shi mutane sun zo an kore su a maka an kwace su an kwace su sun zo sun zama gari an zo an kewaye garin ana sa kashe su kai makwacin sa yace dan Allah ka kyale ni mu zo lafiya duk abin da manzo Allah yake da shi shi ringa basu shi daga baya ku hada kai da su a zo a kashe su da matansu shi Allah yace to ba su ba kure wannan abu yake ku yake wannan ne ne Sunan ne muna zauna nan yamurai su kashe mu ma kashe su a nan wanda bai ci bai sha ba katan banza kawai mu ci gaba shi an kaga wanda yake da wani shakka wannan bai ba karanta tarihi ba munafiki ne bai masa abin da ake yi ba shayin maka zaka gani malam mutanen an an kwace dukiyarsu an kwace iyalansu an tafi da su shenali dai kafi je madina kafan sai kumbura sun zo sun zauna kun bi har gidansu za ku kashe su shi makoci ne haɗa kai da su sha Allah ba nasara manzo Allah bai ci musu komai ba sha Allah ya ce kaga in ba shayi waɗannan ba ba za a iya zama lafiya ba je kaka yake su kuma suka shiga ganuwansu sun san sun laifin shi su ringa harbi musulmi kuma da suka yi suru manzo Allah ya ce za ku soke hukunci na ni hukunci sun ce a ba ma son ka shi aka zo mutum da da suna tare da shi ci kaga manzo Allah yanka su zaka yi sha bar su ya ce kana shaka ne to ka tafi haka mutawashi ma shine wanda yake yi umun eh, wal mutana misati Allah ya lance mutana misrati shine masu matan da suke share gashin fuska riga da duk abin da ya fito masu anan su share anan su share anan sha doki wannan abin da ake ake ina baki da ake sa me sunan sa eh jagira to su share na Allah shi su kawo nasu abun bakin da ake sha zangiran kenan eh sai saurara da zalle ko wanda muka gada iyaye da kakanni eh? shi eh, baki yaya baya gudu ne ya fanka baya yi ba wutar ne sosai sai a kara mana ba an kashe wutan koina ba duba banka ne ya isa haka to المتنامي misati. wanda yake kagin nan mutananisat mai yi kenan shi kansa yana yi askin kansa ya askin nan ya aska nan yi wannan Allah ya lance shi wal mutala wal mutafalijati shine masu gyara akorin su kagin wasu kabila nan akorin nan za a kankar shi zama tsini mushirya a nan akorin ake yi nan za a fifiye da shi a fifiye da shi a fifiye da shi kasa shi a gan akorin ya zama kanana kanana tsara shi ake yi a kan karshe zama na gaban da na kasan shi ga ya zama tsini haka ana yin sa wal mutafadija kenan an yi waɗannan ne lihusin don neman kyau to an ce an lailance su mafi yawa mutane suna da shi eh shi ga gan sassara korin tun kana nan sha korin sha dan sassara shi zama tsini haka gaban shiga ci na kyanwa in ya kama ka ba za ka ji daɗi ba an ne mafi yawa na yi da mata ne wal mugayyiratil la da wanda suke canja halitta Allah shine kamar yanzu zai tabbaka wanda mazan da suke so a mai sun mace mace da suke so a mai shi mata duk suwa kitar mugayyiratil wal la khalqillah ga zalika abdullahi mas'ud ya faɗa wannan shi labari ya zo ya zai cewa ga abdullahi mas'ud ya faɗa shi labari ya zo wata mace min bani asad ana ce da wannan matan yukaru laha ummu yaqub ita kuma tana yi faja'at shi matan ta zo faqalat innahu balagani kai abdullahi masu labari ya zo mu annaka la'anta ka la'ance kai ta kai ta ce wanda wal washimatu wal mutawashimatu wal satu wal mutafalijatu mun ji taka ka kalance mutane fakar shi abdullahi masu ya ce da matan wa mali la al'an man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ya bazan la'ace wanda manzon Allah bai la'ana ba shi matan ta ce wa man huwa fi kitabillah ya ce wannan abun baya cikin littafi Allah ya ce wa man huwa fi kitabillah matan ta tambaye ce wannan abu yana cikin littafi Allah ne tambaye matan ta yi fakalat ya abdullahi mas'ud ne ce wa man huwa fi kitabillah shi wa mali la man la ana rasul sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillah فقالت شتاتي لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ياتي نا كرنت بونغو زوا بونغو ita matar take fara na karanta Qur'an daga bongo zuwa bongo shine Bahaushe haushi kito daga bongo zuwa bongo bangin aya ba da yake lance wanda yayi wannan kagan yar izala na asali dalili take nema ma mutanen mu kawai shin na rasulullahi ya ce kaza ba kair ba dalili ba sura Allah shi mu ya fita yace wai wallahi ko kai ne kadi kamar salatu ba za ka shiga aljanna ba shi ne ya fada ne ha kawai fara ma aya ne yace fara suratu bara'a ne ha kawai mafarki ne kawai ka zo ka so kuma manganganu jama'a a yadda da abin da ka fara kana zaune to dalilin kai na ka samu dalili a duniya ma wakata kake ne ka ce ko ne kai ne ka kamar salatu ma to ka fada mun yadda an ji an fada a barkatai me dalilin ka shi ya ce wa malila al'anu man la'ana rasulullah sallallahu man huwa fi kitabillah da abubuwan da ya kasance yana cikin littafi Allah ba zan la'ana ba tambaya ma matan fa qalat shi ta ce laqad karatu ma baina lauhaini fa ma wajen fihi ban samu komai a ciki ba ma ta kula abin da kake faɗa kai ibn mas'ud na neman dalilin don mai kai kaza ka zo ka ce Allah ce mutane baka da dalili qal ibn mas'ud ya ce la in kunti qara'atihi da ka karanta qur'ani la kad wajatihi da ka same shi da kin same shi baki karanta ba ne baki karanta ma qara'ati baki karanta ma atakum rasulu ba fa khudhuhu ariki ba wa ma nahakum abinda Allah ya hana ku an fantahu baki karanta wannan ba kala shi bala na karanta to kala fa inna kadi na ha anhu manzala ne hana ti ya ce fa inni ara ahlaka shi matan ta ce to naji amma kai na ga matan ka suna yi ai yaki yaki yi dare ce kai ablai masud kake hana matan ka suna yi ya falu nan shablai masud ya ce fazhabi jeki fanzuri ka je ka duba matana fa zahabat ablai masud bai hukunci tuba shi ta tafi ummu yaqub fa nazarat shi ta kalla ashe matan makocin abdullahi mas'ud ne tana tuman ya mata abdullahi mas'ud ba kariya ta yi ba wahmi ta yi falamma tara min falam tara min haya min hajati shay'an min hajati ha shay'an ta ji ta kankali mata Abdullahi Masud bata gin komai ba shi ta zo fa shi Abdullahi Masud ce. law kanat kadhalika da kasan mata na suna da wannan abu ma jama'atuna da mu rabu ba zan taba saduwa ba ba zan take haduwa ba ba na rabu su nasiki su ila yawmar kiyama da kin kin tsamma ta na koya daina wannan kun gane magana kuwa ba ya hana su ba ma eh ba ya hana su a ah, rabu da su za a yi ma to wannan shi ne din suna manzo Allah su abu laifin masudu su ne yan takibin sunna da hmm. shi ce da ma an gai ma ba wai ba za mu sake haduwa mu ba haka sahabi suke so manzala haka suke ta tafiya na ji a daga cikin kwakon da ya auce yar bida to yar bida batin lafiya shi ta ji aka kewaye mata Qur'an su bakwai ni ban sa akwai kewaye Qur'an ba ita take gaya mu na ji akwai cikin matansa ne ba ba ba sun faɗa ne to an kewaye mata Qur'an shi da yace ba zai ba da kudin ba kuma ba zai goyi baya ba iyayenta sun ne su ma dugune su ka ba ta suka daura mata gindi aka je an kewaye ta Quran to shi an abin da yayi dadi baya mangana da ita ba ba ta rananta yayi shiru ita kuma ta damu shi ta waya ta ce jin fada rajin cewa yaya mutum da ba ke da iyalin da kuma bata da lafiya ce ha kawai jan jin fada mun gani ban san abin da ke ba ya ce ai ta ce mijin ya ce da ita baya ba ta rana ba ta da a cikin ji asibiti ya ce eh na ji asibiti me aka ya ce ai malam cuta na ba dan asibiti ba ne duk na kewa duk duniya an sai ne a nan ban da lafiya na ce wani cuta ne wani cuta ne na je an ba da wani manguna ya ki kai ne ina tambaye ce ke mana ba shi ka tambaye sai din gaya ma a ce daji shi ta biya mu ne ce tun kaji rajo haka zaka fara? na ce to aini ba ba an ji an biya ba ne an tambaye ne na ce to wani irin nau'i magani aka baki ka ce maganin hausa ne na ce aini ajiya a gaya mu ne shi ta rufe waya na na na nan aka waye gari shi ta sake bugowa ce mara na kone layoyin da abuwan da aka yi a ce laye aka yi na ce eh laye na ga da ka gam na kone su kuma eh, an kewaye ni su Quran su bakwai na ce ya kewaye Quran a shafin da ake kira na ci a cinye mata kudi ce ta ce to amma yi zai a zai na ce amma na ce mai malama bangane a ce duk abu ya ce eh na gaya ma don kai ka ce na kone ne na kone to amma har yanzu shi ya ki kula da ni ina da wani akida ne waye shi al-sunna ne na ce to ka zo gidan alus <laughs> yau ka sani ku ita wadda wai wai wai na da wani mugun mugunya akida ana ki alus na ka ce to aja ai ai ba ai in fada haka an bar ta shigo ne ba ta fara konewa ba eh, to na ce to yadda za a yi a gaya miji a zo zan hada kai da inda na aljanna akwai yadda za a yi to har yanzu ban ji motsin ta ba za a yi ai malam muna da abuwa kasan nan za ka aure kuna ku abin da kuke so fara doguwa shi ce ai zai fahimta in mace ba gina ta daki da ba ya za a gama to gashi za a gyara ta to ana zuwa gyara gidan ka shi ita macin ka aure irin wannan farko a sa masa makaranta amma ai haka ka tashi ba kai ko namiji ka tashi a cikin gari ya za ka kankare maka wannan akida abu ne ba karamin gugurmaya ba ne fa in kana cikin gari ya kake dauka wani ana ce ni na da na zama kabara shekara talatin da wuce wallahi izana na ganin kamar wani fifira wani ne ni ban taba tarikan ba amma na ga ku hauka ciki yanda ake baka labarin mai suna ta saban taɓa komai ba na haka nake suna ta amma ina gan yadda ake ba mu labarin yadda sai sun sha nono maman su ai menene ai ka kasa gane me ake nufi inda kana cikin garwa zai waye ma kai bayan ta yarinya da ta tashi ta yi wannan abu ne za a yi wannan abu wannan shine abin da yake akwai <coughs> ai muna shan rigima jiya kuma wani ya bugo da dare da goma sha ya bugo kai ina ɗauka ya ce kai na mara ruhaba eh ya kuma lambobi mun karbi lambobi waya a rajin kuma muna buga kaki daukawa na ce ai abu ne turi lalaba na wurin ne lalaba na wurin shi rufe waya na buga yake daukawa shi ya gam abin da ya ganda amma karfe goma ba ya eh, tafiya sa ya ma abin da ran shaki to ya za yi Ba ka yi waɗannan ba ai malam malamin sun fi sha wahala wani abun ba a zage shi mace maraya she gambo ice wai bumbaz kai da kace masu tausayi kana mun kana cikin mota mu muna nan hayan gida ga garin mu she bumbaz yana kuka saboda mutane in sun ganka da sa kaya da riga kai malami ana gan don mene kai kake ci suna sha kuma da kowa she kai ai malami na yayuwa nasu ne in ka gan an kewaye ka to ligar ka da su duk ne dugu dugu to kai ne malami na Allah dan irin wannan naira biyar biyar kun kwandaran da su tara kawai ya je sai da rikin sa yazo ya ga kudin laraba to abokanin tafiya ne da su a ganka baki daga nan goro a cike annan kuma akwai nakiya to malami na Allah kenan ko kudin laraba ko da an ba da wani sadaka na irin sadakan da ake ba bokaye to kai za kawo ma amma ka ganka ka sa diga mai kyau to ka fito kan layin su za a haɗa ka da shugabanni a fara zaga ai malaman su ne da duniya yanzu eh, su ne da arziki a so kuna aji ai malaman ai su ne da arziki ai duke annun malamai ke mm. duk zaki ne alfaki a kan wani in haka na ba da lamba waya kuma na ce dole in za bawa ne in za a gindin waya Ya yace hadathana ali ali bin madini haddasa na abdurrahman an sufyan qala zakartu li abdurrahman ibn abis hadith mansur an ibrahim an alkama an abdullahi radiyallahu anhu qala la'ana rasul sallallahu alaihi wasallam wasila manzo Allah ya lance wanda ya doki jeran doki ko jaki ko wani gashi ko wani zai ne mutum hada mace ta hada da abin nan ke gashinta a doki wani gashi hada da gashi shine wasila Allah ce shi bodo an rahmatillah a doki gashi hada da gashi don a zama mai tsawo ka san yaran mata da suke cikin garin za a aure su shagin gasin nasu irin gasin na sun gine sha hada aiki su don a zuba da wasu a can eh na ji ma wata za ma yarinyar ta ta je wajen malamai su yaduwa gashin ta ta karu yaushe ku kai na'am wannan zai fita shi cewa amma in dai da bambanci gashin da ya irin naka ko kuma da kuma ba da mu wani malam ya wannan ta malam hmm? dokta eh. cewa in gashi ba kamar nasa ne eh nasa baki wani na na kuma bai ta bakin naka ba ya hmm. ce wannan ba da mu to ce dalili a ya wani dokta ne Dr. Sani? Ah, lalle yana da wani dalilin ku tambaye shi mana. Amma Dr. Sani ai eh, yau ne zai tafi jigawa. To ku tambaye shi. Lalle baka ji ba ne. Hmm. Amma wasu da ai mutlaka ne. Wanda malamai sun ce ma babu saddi zari'a ma ai bai kamata ka yi wannan ka fita cikin saddi zari'a ma. wata launi ai hadisi yazo a dunkule ka ce wannan launi da wannan launi hadisi zai zo zai fara cewa a yi launi kaza ne amma hadisi zo alwasila fa mai hada gashi da gashin wani wace dalili malam suna ruban nan sai gashi sai da a'a in dai abin da ya shafi kama kisa ne kama yaji da ake kama na yara zini da wannan ba shi a cikin kuluba ba a kama shi daban ne amma gashi akan gashi shi ake da eh, waɗannan ga yara kanana lokacin iji sha kama su da zare haka ko wani yaji to wannan ka ai ba kara gashi ko da shi ne gashin ce nan amma bari gashin roban da ake yi amma gashi ne kamar roba kamar jera ne a hada da wannan shi ne daidai ne shi ai ba kara ya a da shi ne ya yake ya yake shi na ke yau daren kenan kaga saurara ka akwai na gashi roba wanda ake kisa da shi kisa wanda ake kisa da shi ba shi bane kisa da shi ba wannan bane amma wanda za a hada gashi da gashi a hada ya zama gashi ko roba ne ko jera ne ko mene jite ne wanda ba za a iya bambanta shi gashin ka babbashin ka bane eh hmm. shi ake yi da shi ne hmm. ban gane ba me kake suka ce kafin mu fahimce ka janaba ko ba janaba ba me ake yi a ah, kiso ai gaji su ya zo mana ko me aka daura ko zare ne in za a yi wanka ba zai shiga ciki ba in da gan an kiso ko zare ne ko roba ne ruwa ba zai shiga ba ruwa ba ce ruwa shiga ba don matan manzala sun tabbace muna kiso kullum wani wanka shi mu warware ta ce ai za ku gashi shi dai wanka ginin al'ada ne shi a warware mana ginin yana al'ada kullum a ringa matan ka kullum ta yi kisa ka da wannan kurin musamman kuma ta san da kamar kyanwa kullum kana kan matan ku shi a ce kuma kullum ka ringa wanka ya san yadda kuke na'am a yi mai eh kwara kuwa da tun da mijin shine Allah da manzansa ba eh shine na ce inda shine Allah da manzansa ba eh inda shine Allah da manzansa ba shi ayi ko yanzu ciro wannan can asa ba ado bane ake ma maza ya kalance su da Allah ya fada daban ne wajen da Allah ya so mata su yado da shi shi hana maza shi ce mata su ne gwadda azurfa bai fada karara ba ya bambanta namiji da mace ba mace ta sa gwadda kanta har wuyanta ba abin da ce ne amma miji an hana ka na ado kenan amma wajen tagayyar harkin la ne shi aka hana kage gina cikin tagayyar harkin la ɗaya da gashi nan ya kore akore ciro da abin nan yana kuma da askinsa kuma da haɗa gashi an fito layin ana so a canja a ma Allah ziyara shi ne tarihin haƙƙin da a mani daban ne matan da suke ziyara aske aske aske ake mangana nan aske ake mangana man dai a sa ya duba dafi akwai man kuma da yake sa gashi baki wannan ba komai shi da sun huwan da fari ya zo mata ta canja shine ba yadda ba eh ya wannan ba komai in ba haka ba a zaman lafiya masu masu wanda suke da na ai da su ake feda don shi mai jizance a ganga shi larabawa ai ba sa sun zango zango ai larabawa bai kamata jizance ba shi sa ake gani suna da mai a misra ringa shafa shi ga yana fito kamar kamar kama shinkafa an shuka shinkafa ya ce samitu min imrati yukalu laha umu yakub an abdullahi misla hadis mansur yace babu wallazina tabawwa udara wal imana min qablihim mm-hmm. yace wallazina tabawwa wanda suka rike zaman madina zaman masu tabawwa udara wal iman sun madde zaman madina zama ne na masu tabawwa udara su suka fara rike kasan su ne madina wal iman kun zama masu imani kuma min qablin kafin zuwa hijiranku ma'anan wanda sun zama mutanen madina gida ne da suka dauki wurin zaman su kuma sun kasance sun iman da Allah kuma da masu hijira sun zo kafin zuwa na garin waɗannan da sun roke majina wurin zaman su ne kuma masu imani shi na lake fara irin matsayin da suke da shi ya ce adasana ahmad ibn yunus adasana abubakar an Husain an amur bin maimun kala kala umar radiyallahu an usi khalifatan bi muhajirin an yi wasici akan khalifa na muhajirin duk khalifan da ya zo dai daga mutum maka ne to ai masa wasiya awwalina wanda suka zo muhajirin da suka zo farko an yi arfa haqqahum a san haƙƙin su kara cuce su wa usi khalifata bi ansa, ana wasici da khalifa na mutanen madina allazina tabawwa udara wal iman wanda suka rike madina sune wurin zaman su kuma sun iman da wuri min qabla an yuhajir nabi sallallahu kafin manzo Allah ya hijira an yakbala min min muhsinihim mutane majina a karbo kyawa aikin su kowa ya zo zama halifa majina wa ya afu an musi'ihim in sun yi abu ba kyau ma a yafi masu a daina turk turk sama mutane majina kowa ya shugabanci mutanen majina ya zama halifa ya hankali da muhajirun ya hankali da mutanen ansar kada takura masu ya takura masa ya takura ma Allah da manzonsa kowanne irin sarakuna ne zaka zo to muhajirun da ansara ai kafa kafa da su in ka taba su ka taba Allah da manzonsa babu kaulu wa yusiruna ala anfusihim wanda suke cewa wanda suke fifita abin nan rabu akan wani su da kawunan su saboda taimaka da fakire da miskine da kuma masu hijira alkhasasa alfaka talauci walau na bihim hasasa ko da talauci ya dame su su za su fifita dan wansu samu yarwa su kar samu ku ji wannan zancin wannan ajannan fa aka magana ba ko yana ciki ba yanzu wani na da shi ne ma amma ina sa kara masa in kana suka ci akwai aiki a cikin ku je wani taro na babba ni abu ina bani mamaki taro muke yi fa manya fa an kirawo irin taron na ko gidan gwamna ne za ka kawo abinci wanda zai shi kowa to kai kana kara to billahi zaka kuma ba na an kawo nama nan kaza an kawo nama abin nan kana zaune da salat to zaka tare shi ba kuma kuma babban mutum ne yana cin abinci a gidansa shi zai kwasa ya cika kwano doko nama doko gifi go eh, eh, rabi da zai ci ba shi bai sha nan ke da kake karan ka zo ka tare shi ba komai sai ka gana kwari kwango ya kare alaji ya kare wannan so kowa so kai ba hadama ya ci kuma sauran rabi sa bai ci ba to na manga jannan da waɗannan suke so da wannan jannan zan shiga wani ya tara kudin ba zakka to amma waɗannan wala kana bi khasasa shi na da talaucin amma yana gan wani na bukatar ya fi nasa shi ya fi wannan wada sai fitar wannan kudi baya kafin bukata amma ba wai kana da shi bane da yanzu kudi muna da shi amma hakki Allah mai gagara ba an samu kyauta mu ba da kuke gan kuna gan kuna ta salle salle nan wai ana gan ana mangana shi kuna gan kama su yan tata ne da manyan masu kudin ba su da kirki kai kan kan ka malaki dubu biyu dubu dari biyu shi ka gan ka fara ruwa kana kana so idan taro idan taro idan taro hmm. mutanen nan wani suna da miliyoyi amma ko ko mota ba zai saya ba ya dauki bas ba mai daya dan ya iya cin hasi <laughs> Allah mutanen ni ai na gan wannan abun da na lokacin na so jiya na so ya na so na so mayafi na tura na sayar mu na samu kuɗi shi ga lokacin zakan ya kai tuma lokacin hajji na tura na fitar da zakan kuɗi ba zai kai ba kuma gashi lokacin an fito da model nan na gano cewa karatun da muke yi fa daban kudi neman kudin daban shi na ji wani rikici kai na ce dubu dubu na ce to kudi mai kare shi ne fitar zaka in ba wai zaka tura kuma za shafe wata hudu ka hada kudi ba ka fi da zaka to ba inda za a yi kana da kudi ka hada shi da iman zaka zama lafiya gaya mai kuna gani kamar abin banza ne kuna zaune shi kun samu kudin za a gane gaskiya zagi soki ne ka zage mutane soki ne amma aikatawa ne rigima Ike cewa almuflihuna wajen cewa man yuka shuka wa man yuka shuha nafsahu fa ulaika hum muflihuna faizuna bil khulud sune za su rabo su yi dawama a cikin aljanna wa falahu baqa fala farin ciki shine wanzuwa da dawama a cikin aljanna Allah ya samu a ciki shine hayy alal fala shine ajil ku yi gaggawa zuwa farin ciki na'am misali kamar wajen da eh idan misali mutum zai fita kamar azumi saura wata biyu zai mai zaka baya bukata in kana so ka yi tatawuyi a cikin ramadan nan amma zaka hakkin Allah da manzonsa da fakire lokacin masu na taima da falauci ka ba su mana in kana so ka yi wani abu ka samu lada ne ka ware dan dubu hamsin mana ramadan ka yi she ninka ramadan kafto ne ramadan gwamnati ne zaman ba shi domin zaka shinkata zuwa wannan ba ya mutane mu suke wannan babu shakka inda zaka kana fito cikin watan shawwal ne zaka iya jawo shi zuwa ramadan amma cikin watan shawwal ba a dama ka ta zuwa ramadan saboda hakki ne to zaka iya mutuwa ma kala hasan hajatan hasada ma'ana wala yajiduna fi sudurihim hajata bima mimma utu ba a jin zuciyansu hasada Bayan sun ba yaro ba su jin haifi. Haddasa ne ya akubu Ibn Ibrahim, Ibn kasir haddasa na abu Usaman, haddasa na Fudayil, Ibn Gazwani, haddasa na abu Hazim Al-Ashiyahil, Ann Abiy Horaira. Baji a an uka atarra jire rasu da laa Sallar al saman. Bakara ya rasu da a saba ne jihar ita bala in yi muna samain a cikin girin majina. Bani komai. Abin da zan sa baki ma babu. Fa ila nisa ishimar manzan iya tura gidan matansa. ko a kona abin da za a ba shi ci falam ya ji inda hunna shay'an ba san komai ba gidan manzo Allah ba komai ta fa qara su salasan Allah rajul ألا hada laylatan yarhamuhu Allah shin ba wanda zai doko wannan bawa Allah ya je masa bakunta ici isha Allah ya rahamce mai shi kai duba duwa mai kyau fa kama rajul min ansar shi wani mutum ya tashi daga ansar fakara ana ya rasulullah zan yi fazaba ila ahlihi fakara imrati shi ya ce da matansa zai rasulullah mun san ba ko na manzo Allah la tadakhrihi shay'an karki bode komai komai abin da ke fitar da shi a ci qalat wallahi ma indi ila kutasbiyan yace bam da komai shi abincin yara da mata mu korin kamar da ai qala fa idza arada sibiyatun asha in dai yaran suna so ci abinci fa na wuri muhu kallalashe su yi bici su bar abincin ba ko manzo Allah ya ci abincin wa ta'al ka zo fatfi bayan da ka kawo abincin ni da shi zan dinga ci fatfi e, sirajan ki kashe wutan wa natwi butunana laylan shi mu dor cikin mu domin mu kwanta saboda yunwa shi aka kawo abincin yara ta lalashe su yara sun yi bacci sun yi kuka har sun yi bacci babu abincin shi aka ba bako aka zo aka zauna da shi to shi na aka kawo abinci. shi na baka yake wannan ba dan shi a dunka san cewa baka rabu ta duniya da lahira ba ka zage waɗannan bawan kazman lafiya eh an boye eh zai tukara je ka kashe abin nan sauri mana dan Allah ku samu na ku tare ko ba ruwan ba ne a san wani wasa tare ruwan ce kunna wuta kunna wuta kunna sauran wuta don mu samu fanka dala wani wasa tare ruwan a'a zubai ke yi a kasan zubai ke ina ho haba da ruwa ina zuba kasa zaka ji ina zuba wani abu zaka ka kashe wuta ya kashe ni kada kashe injin aha ba shi haka kada kashe injin mamu ce su kunna injin na cikin gida kawai don kan mai tafiya banza karkashe wuta ko ba wutan ko sai kai kana sa ta liga sakira shige liganta na sunna ne <laughs> to kaga mutan ya karu ko to fakara shete fannawimihim kisa su yi bai ce wa ta'ali fatfi sirajin kashe wutan watu yi butuna na lailata mu dor cikin mu yau fa fa'alat shi ta aikata sun magada rajul Allah rasulullah a shi duk abin da suke yi Allah ya dauko magana ga manzo Allah ai dole ne kai yadda da manzo Allah wannan lokacin kisa sabon imanin su karu yake yi suna yi su cikin su ne kawai da ya je wajen manzala she manzala ya ce da shi laqad ajiba Allahu azza wajal Allah yayi mamaki au dhahika min fulani Allah yayi dariya dariyan da ya dace shi kage nan ba da maka yi magana saboda a faɗa hakan don kaji amma Allah yana dariya ne fulano wa fulana kai Allah yayi mamaki da kai da matanka fa anzarallahu azza wa jalla shay Allah ya suko daga yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatu wannan dai a gaskiya na kisa na mutanen Madina ba na shi na bakar ba shi na bakar na ka ba don mutum Madina ne yi wannan suna yi usiruna ala anfusihim suna fifita kaunan wani da nasu walau na bihim asasa ko akwai talauci tare da shi sun ba wani to waɗannan mutanen da suke yin wannan su sa ƴaƴan su yi bacci su doki abincin su ba wani a jannan da suke nema shi muke nema shi ka auna yanzu kafin ka mutu wannan jannan da za sa su kana ganin da kai da su za ku shiga wurin a baka alkara ka yi lissafi daga nan in za a gaskiya shi da shi ya ce a jannan. lissafi kaburi na nan kalli dan Allah yanzu kai da iyalinka za ku yayin wannan to waɗannan sun yi sun yaki sun gai manzo Allah kuma jannan ɗaya muke nema to ya za a yi a cikin aljanna zuku hada janna ɗaya wannan shi kai lissafi kanka kuma lokacin rigan su ɗaya ne fa abincin su ɗaya ne fa yara su yi bacci kuma abinci shi mai cire matan ki daure dusa a cikin sabrin yunwa ni man daura amma ba ko ici ko shi shi tafi saboda me ba ko manzo Allah ba ko manzo Allah dole ba ko manzo Allah mu fifita ba ko manzo Allah fi da kauna mu da ƴaƴan mu mu fifita ummani manzo Allah fi da kauna mu da ƴaƴan mu wani zai ringa wani shirme shan manzo Allah ne na wasa isa an yi surutu ce ana su manzana mafikewa ne to wannan ajanna muke bukata mu da ku da sauransu wani na na alisu da na gada ya barge duk talaucinsa ya ta'adda Allah salasa mafahim baya bayarwa baya bayar iyalinsa shi ya laya masu Harun. mutaharun a zaman lafiya eh wani fidausu ka nemo kasa matro yanzu kai kai da kasa samu fidausu nan ba Allah da rahama Allah ba shi yasa abin da ake yi doki alkalmi daga nan fidausi na kasa maka doki alkalmi ka gani ai daga nan ne mutum ya je lissafi kuma ba za ka taba gane cewa kai baya kake shi ka hadu da matasa irin matasan maka da majina yanda suke tilawar suke kiyamu lai suna azumi suna zikiri safe da yamma sun hada ce qur'ani kuma su fito da dukiyarsu su taimaka jinin Allah su gina masallatai da aka yi maka ko wani aboki dan class malam Bashir ya zo na ana kira Faisal farko uwansa bashi lafiya bar uwan shi ya zo bashi lafiya zuciya kyutan zuciya ke tattare da shi kuma akwai suka ya hau girgishi kadai ya zo nan domin ina gina masallaci na ina tara kuɗi gina masallacin juma'a na da ya zo nan kuma ya gina makaranta a kira duk wannan bashi da kuɗi fa a cikin bashi yake to amma ya ce da muhsin ku kawo mu gina nan ya gina babban makaranta a yanzu a gana ya zo na ana cikin boko haram nan ba irin security ba su bincika ana su manza a kama shi shi kadai a nan shi da ya share kwana biya abinci da ake bai dace shi haka yake kwana an yunwa ya ci abinci ba ya iya ci ba ya iya cin wani abinci ya tashi nan hau girgishi shi kare daga lagos kai bakin kaje lagos ya aka kare ce wuce akra yayi sati daya ce diyar samta ga kuma akwai cucin zuciya zai iya mutuwa koyaushe ya sake dawowa nan shi na gayyace shi na nayi irin abincin larabawa ya ce shi a ce alhamdulillah mutum daya ba ba kudi na gare shi ba dan albashi ne to amma yana gare shi mai gina mustaqbalinsa shi kana haduwa da waɗannan farko dai za maka tarbiyya ba kai saka yi da mutum a cikin matasan larabawa kana yi da wace kai ba masu mun ko su ligima yayi da wani suka bayan wannan ya tafi irin namu na faka bayan tafi na eh ka bar shi dan ah, ba zan ce a ba sun mun da baya nan kai mun gare shi kuma ba inda za a da yamma za ku tafi harami kuna tafiya ba wanda ke sutu kowa zikiri ke zikir safe zikirin yamma dole ne ai wasa ke yi wasa ke yi ai tarbiyyar ne tarbiyyar ne cutanya da yau da gobe da wanda sun fika kirki kiyamlain nasu ne azumi nasu ne kuma wala akwai yaran da suna masa iyayen suna da kudi su da wannan kudin su je su gina masallatai ta na bali wani ba wai ba za a yi bana mu ci gaba da yi ne mu ci gaba da yi ne saboda a jannan fasada na gare shi kuma muna da dama yi in ka shiga sumaila yanzu ka ga yadda ake musulunta ai kai kun ce kun gani ya almaji na muhammad sani na nan yanzu shekaran jiya farkin sa guda shi suka musulunta yaro ce kaji kagan wurin kwanansa bai ka ya nisa ba amma kalakin sa masa to dole ne shi ai aiki ce ka gan tashin kiyama kai da kike gan gingirin kai ba ba jannan ba shan hada kuma waɗannan ba wani abu bane dan masallaci da dan rijiya da wanda zai koya masu kai maka shuka lahiranka amma kullu kana cikin gari ka cika koshi ka canja kaya ka cika koshi kaya ka cika canja kaya an yi Allah akbar shike naka shiga janna ai ba ba ba da haka ke yi ba to karatu da ya yi amma kuma kaga ban kai wa damu ba ko muke dan ala kuduwa wannan hadisin kuduwa wannan hadisin malam wannan zai nuna cewa sahabbai suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin irin soyayya da ake samu manzo Allah in wa irin soyayya muke samu manzo Allah Allah ya samu dace alhamdulillah Allah ya yafe mana Allah ya yafe yayin mu Allah ya ji kansu kuma Allah ubangiji samu gama lafiya masu arziki a cikin wani kara masu arziki wanda za a amfani da su kuma kuma matasa Allah a saya abota mana da gaske karatun na fahim mai zama dalili mu shiga aljanna mu ko zama mana dalili shiga wuta shan yaki da shi Allah ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wa sallam a ku zama da madubo madubo ku zama da madubo ku ji madubo a kirga wai ya kai wata daya a rubuce akwai shi akwai a rubuce ya kai wata daya ta kuma kashe ce jibi za ka cika wata daya jibi ne za ka ce wata daya to shi abin wani ce tafiya banza hmm? na ji zafi ne kori ka yanzu ka fita ku kirga ranakun da kirga ranakun wurjan jamfa ya haka gama da a zauna gama da